na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Litinin biyar ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Al'ummar yankin Dafur za su fara cin gajiyar kyaututtukar Majalisar Ɗinkin Duniya. Amurka ta tabbatar da cewar tana tare da gwamnatin Afghanistan ɗari bisa ɗari. Ita kuwa ƙasar Pakistan ta ce Indiya ce ta kai wani hari a ƙasar. shirin namu na yanzu za ku ji hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero bayan da aka yi taron bikin mika masa sandar girma kimanin shekara guda bayan naɗa shi akan karagar sarautar Kano. Allah ya miki sarki. Sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ya yi suna wajen zama dausayi ga talakawa. Kamar akwai yunkuri na ci gaba da wannan al'ada ta margayi suna gyara kalmar talakawa na ban cika jin daɗin ta ba na ganin zai fi kyau ce al'umma don ce talaka talaka ba ta da daɗin kalma. za ku ji ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji abin da masu fashin baki ke cewa game da kiran da ministan sufurin najeriya rotimi a ya yi na cewa inda so samu ne da an yankewa masu lalata hanyar jirgin ƙasa a najeriya hukunci daidai da na masu aikata kisan kai. in an kama su a tuhume su waye ya koya musu yadda ake tumbikewa na biyu kuma dole ne a nemi ina ake kai shi idan an cire saboda a ɗauki mataki akan shi wanda ake kai wa ya saya ɗin ko ya karba ko ya amfani da shi ko ya jagoranci inda za a je a saida to shi ma ya zama an ɗauki mataki akan shi. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar kun gari lafiya. Wasu sansanoni goma sha hudu wanda Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka suka yi amfani da su tare a yankin Darfur na ƙasar Sudan a tsawon shekaru goma sha uku yanzu sun koma ƙarƙashin ikon ƙasar ta Sudan kuma mazauna yankin za su yi amfani da su. Mika sansanonin a hukumance kwanan nan ya zo ne biyo bayan wata yarjejeniya da aka sanya wa hannu a ranar hudu ga watan Maris tsakanin Majalisar Ɗinkin Duniya da ofishin jakadancin Afirka a dafur da gwamnatin Sudan. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kada ƙuri'a a bara don miƙa wuraren ga gwamnatin sudan amma baya bubakar sisi mataimakin babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya ce an kwashe watanni hudu ana dawo da kayan aiki da ma'aikata daga dafor al'ummar yankin za su ci gaba da amfani da cibiyoyin don koya mutane ayyukan hannu kana da ilmantar da su samar da ɗakunan shan magani da dai sauransu abinda abubakar ya shaidawa muryar amurka kenan wasu daga cikin sansanonin na amfanar mazauna yankin a cewar bubakar yana mai ba da misali da tsofaffin wurare irin su zalanji da kalma ofishin jakadancin amurka da ke afghanistan ya faɗa wa ƙasar cewar amurka ba ta da niyyar rufe ofishin jakadancinta a daidai lokacin da ake ƙara samun harhari na 'yan ƙungiyar taliban a duk faɗin ƙasar a kuma daidai lokacin da sojojin ƙawance da amurka ke jagoranta ke gab da kammala ficewa daga ƙasar wannan tabbaci da amurka ta bayar ya zo ne a matsayin martani kan rahotanni da ke nuna cewar hukumomi a Washington na shirye-shiryen kwasar ma'aikatan diplomasiyya da ke Kabul cikin gaggawa. Ofishin jakadanci da ke babban birnin Afghanistan a buɗe yake kuma zai ci gaba da kasancewa a buɗe a cewar ofishin jakadancin ta shafin Twitter ofishin jakadancin ya jaddada cewar dangantakar diflomasiyya za ta ci gaba da kasancewa tsakaninsu a cikin kasar kamar yadda shugaban kasa joe biden ya umarta don gudanar da ayyukan da muke yi da gwamnati da kuma mutanen afghanistan ya ce ofishin jakadancin zai daidaita kasancewar mu kamar yadda ya kamata don tunkarar kalubalen kuma yana da yakinin zai iya aiki cikin amintacciyar hanya don amfanin afghanistan da kuma dangantakar kasashen biyu labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia Ƙasar Pakistan ta faɗa a jiya Lahadi cewar tana da tabbatattun hujjoji da bayanan sirri da ke alakanta ta indiya da wani harin bom da aka kai da mota wanda ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu ashirin da biyu a watan da ya gabata a garin lahore da ke gabashin kasar mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro moyid yusuf ya ce wani babban bincike da aka gudanar ya gano a ta bakinsa waɗanda suka shirya da kuma waɗanda suka aiwatar da wannan harin ta'addancin na ranar 23 ga watan Yuni ya yi wannan jawabin ne a birnin Islamabad a wani taron manema labarai inda sauran manyan jami'ai suka haɗu da shi. Yusuf ya ce ba mu da shakka ko kaɗan wajen sanar da ku cewar babban wanda ake zargi da kai harin wani jami'i ne na rau. hukumar leƙen asiri ta indiya don haka shi ɗan asalin indiya ne kuma yana zaune a indiya ba tare da bayyana sunan wanda ake zargi ba mai ba da shawarar ya ce mutumin yana zaune a indiya kuma yana aiki da hukumar leƙen asirin ƙasar hukumomin indiya dai ba su mayar da martani ga zargin na pakistan ba. sashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A shekaran jiya Asabar ne aka gudanar da taron bikin mika sandar girma ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero kibanin shekara guda bayan naɗa shi akan karagar sarautar Kano. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, na daga cikin 'yan jaridar da suka yi hira da sarkin. Allah ya taimaki sarki. Bayan da gwamnati ta tabbatar da mai martaba a matsayin sarkin Kano, wani irin yunkuri sarki ya yi wajen haɗe kawunan jikokin sarkin kano alhaji musamman la'akari da yadda rai ɗan soso a wasu ɓangarori na masarauta so bayan tabbatar da mu sarautar kano mu mu ga wani abu da aka ce na rashin jin daɗi ba domin a da a yi wasu kuma don mun haɗa kanmu mun taimaka musu saboda haka wannan ɗabi'a ce da al'ada ta wannan gida wanda ubangiji ya ba wa shugabanci babu shakka lokacin da ake neman sarauta kowa zai nema amma ɗabi'a da al'ada ta gyara nan duk wanda Allah ya bawa dunkulewa ake a ga an taimaka masa domin sarautar nan ba tasa ce shi kaɗai ba tamu ne tamu tamu ce baki ɗayan mu saboda ni a sani na ko kuma a tunani na ban san wani abu da ya faru na rashin jin daɗi ba babu shakka ɗabi'a ce ta ɗan adam ya nema abu bai samu bai ji zuciyarsa ta so su amma tsari ne na ubangiji sai mutum ya karbi yadda ubangiji ya shirya kamar mu ma yadda muka karba a da shi a ci gaba da tafiya domin taimakawa juna mu ga yaya za mu kare mutuncin gidan da dukkanin gadon mu ne kuma mu ga yaya za mu taimakawa al'umma da kasar mu domin a samu ci gaba Allah ya taimaki sarki sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ya yi suna wajen zama dausayi ga talakawa inda lokuta da dama har kan samu yanayin saɓani da gwamnati saboda talakawa kamar akwai yunkuri na ci gaba da wannan al'ada ta margayi suna gyara kalmar talakawa nan ban cika jin daɗin ta ba na ganin zai fi kyau a ce al'umma ko a ce talaka talaka ba ta da daɗi kalma amma ka ce al'umma to za ta fi zama daidai na kan faɗa cewa tarihi ko kuma a tsari na masarautar kano ba masarautar kano ba kowace masarauta za ka ji ana yi wa mutane ba can nan naka a me suka a wani doro suka dora rayuwarsu ta shugabanci har kuma suka koma ga ubangiji to kulliya abin da ake so a haɗa kenan kamar yadda kake faɗa sadaukar da rayuwa ga al'umma kyautata addinin mu wanda shine ma tushen sarautar mu kula da al'adunmu masu kyau sannan kuma da taimakawa wanda yake gajiyayye ko kuma mai rauni waɗannan su ne abin da ake kira gado ai ba wani abu ba ba zance ne kawai a yi sarauta a naɗa rawani a hau doki maka busa shi kenan ka zama sarki ba a'a ai abin da ake zancen ka gaji magabatan ka shine abubuwan da suka yi na alhairi tun daga farkon rayuwarsu ko kuma tun daga lokacin da suka zama shugabanni har Allah ya karɓe su to waɗannan abun shi ake so ka gada ka ɗora a kai inda aka iya ka fi su domin iyaye sukan yi na ya ga wanda suka taso ya tashi karkashin su ya ma haye su akan al'amura na rayuwa saboda haka <clears throat> babu shakka abin da muka tashi muka gani magabatan mu suna yi kamar yadda nake faɗa watakil da kan sarki alhaji nan da shine kaka a gare mu duk da ban yi zamani da shi ba amma mun riske abubuwa da aka samu kusan zamani ta kansa ya fara riskar masarautar nan lokacin da abubuwa suka zo na ci gaba na zamani mun samu daidai gwargwado kamar sarkin kano halifa na ɗaya salusi na ɗaya don san irin gudunmuwa da ya bayar haka kuma allah ya kawo sarki inuwa duk da da yana sarauta ba amma shi ma akwai gudunmuwa da ya bayar muka zo ga margayi sarkin kano shi dai shekara hamsin shi ma ya ba da irin gudunmawar abinda ubangiji ya hore masa allah ya kawo muhammadu sanusi na biyu muka zauna da shi shekara shida shi ma ya ba da irin gudunmawarsa Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Mutane arba'in da biyar ne suka mutu lokacin da wani jirgin soji ya faɗi a ƙasar Philippines da yammacin jiya Lahadi. Arba'in da biyu daga ciki waɗanda hatsarin ya ritsa da su sojojin ƙasar ne kuma uku fararen hula ne waɗanda suka mutu lokacin da jirgin ya faɗo da tsakar rana a wajen filin jirgin jolo da ke lardin sulu na kudancin ƙasar. Ba a san takamaimai abin da ya haddasa hatsarin ba, amma jami'ai sun ambaci bayanan wani wanda ya shaida aukuwar lamarin sun ce jirgin yana ɗauke da mutane 96 ya rasa hanyar sauka a filin jirgin hanyar saukar jirgi ta jolo ta fi gajarta a philippines hakan ya sa akwai wahalar shawo kan lamarin muddin matukin jirgi ya yi kuskure wajen sauka in ji wani jami'in soji wanda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associate press an ceto sojoji 49 daga tarkacen jirgin da yawa daga cikinsu sun yi tsalle daga cikin jirgin kafin ya tarwatse jim kaɗan bayan faɗuwarsa. Wannan ranar ta bakin ciki ce, amma dole mu ci gaba da kasancewa masu kyautata fata, in ji Manjo General William Gonzales, kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta Sulu, a cikin wata sanarwa ya ƙara da cewar muna kira ga al'ummar ƙasar da su yi addu'a ga waɗanda suka jikkata da waɗanda suka mutu a wannan bala'in. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma ɓangaren bangaren rahotanninmu. A karon farko kuma a wani abu mai kama da mayar da martani akan muhawarar da ake ta yi akan waɗanda ke bi suna kwance layin dogo a kwanakin baya. Ministan sufurin Najeriya Rotimi Amici ya ce inda so samu ne da an tuhumi masu lalata hanyar jirgin da laifin cin amanar ƙasa kuma a yi masa hukunci daidai da na masu aikata kisan kai. To sai dai ga masu fashin baki a al'amuran tsaro suna ganin kafin a kai ga irin wannan hukuncin akwai matakan da ya kamata a ɗauka tukun. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ministan Sufuri Rotimi Chibike Amechi ya yi wannan furucin ne a wani taron manema labarai a Abuja, inda ya ƙara jaddada muhimmancin jama'a su rika sa ido akan abubuwa da gwamnati ke samarwa domin gina ƙasa. Chibike Amechi ya bayyana cewa gwamnati ta wada zunzurutun kuɗi miliyan 218 domin samar da layin dogo daga Kaduna zuwa Kano. We've already paid about 218 million dollars to them and we're about to pay them another 100 million dollars. So that will be about 318. A nan ne ke cewa shugaban kasa zai kaddamar da fara aikin layin dogo daga Kaduna zuwa Kano. Kuma za mu fara aikin nan da nan, saboda mun riga mun biya dalar Amurka miliyan 218 kuma za mu ƙara dalar Amurka miliyan 100. Wannan zai kawo jimla dalar Amurka miliyan 318 kenan. Ameci ya ce wannan kuɗin daga aljihun gwamnati ne saboda ba a riga an samu bashi da ake nema domin aikin ba, amma mun ƙosa mu fara aikin. To menene za a yi akan waɗanda ake kamawa suna cire kayan layin dogon? Sai Ameci ya amsa da cewa. We are to be lawmaker. I will be recommending manslaughter charge against those who deal with vandalization of the rail tracks. ya ce yau da ni ɗan majalisa ne da na ba da shawarar a yanke masu hukuncin kisa. To sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullum kuma ƙwararre a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce ba daga haka ya kamata a fara hukunta waɗanda ke ɓata layin dogo ba sai an ɗauki wasu matakai guda hudu. In an kama su a tuhume su waye ya koya musu yadda ake tumɓukewa. Na biyu kuma dole ne a nemi ina ake kai shi idan an cire saboda a ɗauki mataki akan shi wanda ake kai wa ya saya ɗin ko ya karɓa ko ya amfani da shi ko ya jagorancin inda za a je a saida to shi ma ya zama an ɗauki mataki akan shi. Sannan kuma abu na uku hukumomi su sanya waɗansu waɗansu alamomi ko kuma waɗansu dabaru na kimiyyar zamani wanda zai ba da damar a ji wata alama ta motsi yadda za a iya sanin cewar akwai abin da yake faruwa a kan wannan layin dogo sannan abu na hudu dole ne ya zama in an kai su gaban kuliyaman ta sabo to a daina rufe magana daga nan a dinga fitowa ana gaya wa al'umma domin ya zama darasi ga saura waɗanda suke na baya Ameci ya ce an samu wasu ɓata gari 'yan asalin ƙasar China da ke sayan kayan layin dogo daga hannun masu sace su har an kai su kotu a Jos ta jihar Plateau aka ci tarar su naira dubu ɗari biyu amma yana ganin tarar ta yi kaɗan shi yasa yake ba da shawarar a yanke musu hukuncin kisa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan mai da hankali kan gano bakin zaren zargin zalunci yaƙi da cin hanci da rashawa don gadon marayu da 'yancin bil'adama a yau za mu ci gaba ne kan ɓacewar matashi abubakar sadiq da wasu jami'an hukumar tara bayanan sirri ta najeriya suka kama ku biyo mu cikin shirin sunana sarfili hashin gumel. gumel makon da ya gabata ne malama aisha uwa mai 'ya'ya shida da ke zaune a ruga da ke maraba a jihar nasarawa dab da abuja ta shaidawa shirin ciki da gaskiya cewa wasu jami'an tsaro da take ganin na hukumar tara bayanan sirri ne na najeriya nia sun yi awon gaba da ɗanta mai suna abakar sadiq bisa dalilin yin sata a gidan wanda ya jagoranci tawagar mai suna a yodele aina tun daga wannan rana ba ta sake ganin abakar sadiq ba lamarin da ya sa lauyan ta rubuta hukumar nia takardar korafi tare da neman inda abbakar yake hukumar nia ta bayar da amsa cewa sam ayodele bai san da wannan magana ba duk da hakika an yi sata a gidansa kuma ya mika batun ga ofishin 'yan sanda na unguwar karu da ke abuja malama aisha za ta daura a daidai lokacin da suka mika matashin da ake nema ya sata ofishin 'yan sanda da jami'an suke nema don a sakar matar da ɗanta. ya aka yi jira aka kira sai ta kira shi ta ce ka taho ga barawo na kama in kawo muka shi ka saki dan shi dan yaron shi sai ya zage ta ita ma ta zage shi ta kashe waya shine da gari ya waye ta ce to magana ya fi karfin ta manyan su sun ce ta cire hannunta tun da ta yi ta ya zage su daga nan me faru daga nan shi kenan sai na tashi na dauki lauya lauya ya kai takarda kuma har ma'aikatar su wagansu ya ce shi ma bai san da magana ba amma ya ba mu sati daya shi ya ce ma lauyan in bai sako ba to mu kara kotu shine to aka bide shi to sauran takardun ne aka ce wani su da suka je shi wannan wanda yake kuke ya zo ya kama shi ya tafi da sadiko mi mm. sunansa na ji labari kamar kun san sunansa ai sunan shi ai na dali aina dale mm. mm-hmm. sunan shi aina dale wanda ya kama shi kuma yaran da aka kama su akwai ma hotunan shi da suka dauka ya kuka yi kuka san sunansa ladin nan wurin suka faɗa muna wajen yan sanda ke eh wurin yan sanda karu mm. shi aina dale shi ma'aikaci ne na wannan hukuma ta nia eh ma'aikacin ne mm-hmm. don da kamar ga wata takarda can da kuka rubuta wace ina jin sunansa ne a jiki ko a ina dale mu ga wannan takarda. Ah, ga takarda nan da suka daga lauya na jin wannan daga A onuminya law consult ah, na gaisu suka rubuta takarda zuwa ga shi babban darakta na hukumar bincike ta sirri wato national intelligence agency da ke nan abuja Eh, kan maganan shi wannan yaro wanda aka tafi da shi mai suna sadiq abubakar inda kuma daga nan ita hukumar na ga su rubuta sun yi amsa daga wani mai suna a faruk da yake magana a madadin shi babban darakta na ita wannan hukumar ta nia shi shugaban hukumar na yanzu sunansa ra'amar rufai ko wanda aka nada to a shi wannan a eh, faruk ya rubuta amsa inda ya nuna shi wannan mutumin da kuke zargi wato shi mista ayodele aina bai ma san wannan zargin da kuke masa ba inda a cikin ma takardar yake nuna in ba kun samu takardarsa ta ta ɗan ƙasa ba ya kuka kuka san cikakken sunansa da haka ba shi da wannan labarin kwata-kwata ci gaba da ba mu labari tun da kuka kai wannan karo ɗin ne suka faɗa mana sunan shi hmm. polis tashan na karo su suka faɗa mana sunan shi kuma kotun maraba ta saki barawo tunda da ya ƙi zuwa ya ɗauka ke a tunanin ki a matsayin ki na mahaifiyar sadiq ya kike ji a ranki kina jin sadiq yana nan da ransa kina ji a ranki dan ki iya ganewa ni yanzu inda na san ma bi raye sai in dangana ai na ce a neme shi in ma san kashe shi shikenan tun daban da kaji sai in bar shi ga Allah amma ni dai ya bayyana min da yayi min da yaro shi yasa ni ka tan neman waɗanda za su cece ni wato tun ranar da aka tafi da shi kekin baki sake sashi a ido ba sake a ido ba yanzu mun shiga wata na bakwai kenan tun watan biyar har firijin ma wani ya tafi da ni na nan cikin gari an da barayi ban gan shi ba ita ma kanwar abakar sadiq matashin da ake nema wadda lamarin ya fara akan idanunta ta ba mu labarin abin da ya faru a wannan rana ta juma'a na farko da na zahariya abdullahi ni ce kanwar sadiq to ba mu labari ke kina nan lokacin da wannan abin ya faru tabbas ina na lokacin da abin ya faru dan na ji lokacin da mota ya zo mahaifiyarmu kuma tana cikin ɗaki to da na ji mota yana jiniya ya zo yana suna tafiya sai na ga alama mota ta tsaya sai na ga mutane suna ta fitowa da na leko gida sai ni ma na fito ko na fito na ga sun tsaya a kofan mu da suka tsaya yayana kuma yana aikin kafinta sai na ga sun fito daga mota wa'annan sun tsaya a nan sun gadin din guri ko sai suka kama yayana suna duka suna cewa wais abdul wais abdul sai yana na ce My name is not Abdul, my name is uh, um, Abdullahi Ibrahim. My name is Abdullahi Ibrahim suna kan dukan shi. Sai ce my name is Abdullahi Ibrahim, my name is not Abdul. Shikenan sai suka koma gefe sai suka kira waya. Shi wannan aina dalan yana cikin moto, motan da shi aina dalan yake ciki fari ne. Hmm. Sannan da suka kama dukan shi sai ce eh shi abdul ne sunan shi amma abokin shi sadiq shi ne suka zo kama shikenan sai suka ce sai na yi gudu sai na shiga gida sai na je na kira mahaifiyarmu sai na ce mama gashi can za ana ta dukan bobo za a kashe shi muna ce mai bobo ne amma asalin sunansa ibrahim sai na ce mama shi can ana ta dukan ibrahim sai ta fito waje tana ta kuka ita ce mai ya faru sai suka ce suna neman sadiq abokin abdul sai mamanmu kuma ta shiga cikin gida sai ta ce dama ya ɗauki bokitin ruwa zai je wanka ana shirye-shiryen zuwa juma'a ne ya ɗauki bokiti ba riga a jikin shi daga shi sai wando ko takalmi babu yana so ya sa takalmi sai mamanmu ta kama mishi hannu sai ta fashe da kwai ta ce sadiq me kai kaga abin da nake maka gudu to ba zan bari su kashe ibrahim ba kai ka zo mu sai ya fashe da kuka sai ce mama ga hannu na ki tafi da ni shikenan tana zuwa sai ta miƙa musu wani shi sai ta miƙa musu shi ana da ta miƙa musu shi shikenan sai shi ɗayan sai ce ya gode sai ta ce ba kun gode ba yanzu ina ne zan je in same ku ita mahaifiyarmu sai ta ce haka nan ita ce ina zan je in same ku sai suka ce a'a mu ba zan mu ba mu ba da namban sai dai ku ku ba mu namban ku za mu kira ku shikenan daga wurin tana miƙa tana miƙa sai suka kama suna ta dukan shi da suka duke sai suka ɗauki kafa suka shure shi kamar daga nan zuwa can sai suka ɗauki bindiga suna ta buga mishi daga nan ita kuma mahaifiyarmu sai ta faɗa gurin ta suma sai kannanmu suka dinga kuka ɗan masu min suka dinga kuka suna ta kuka mahaifiyarmu kuma lokacin ta riga ta suma sai aka ɗauke ta aka kai ta gida aka watsa mata ko da ta taso bata ma sayan da suka tafi da shi muna ta musu hannu akai muna ta kuka suka wuce da shi iya ganin mu da shi kenan har yau ba mu kara ganin su ba har yau ita dai wannan hukuma da muke magana a kai an samar da ita ne bayan rushe cibiyar tsaro ta kasa national security organization da tsohon shugaban mulkin sojojin najeriya janar ibrahim badamasi babangida ya yi ya kafa hukumar nia a shekarar 1986 don ayyukan binciken sirri na wajen najeriya don samar da bayanan kare kasar daga barazanar kasashen ƙetare. hakanan ya kirkiro hukumar 'yan sandan farin kaya sss yanzu dss da ke binciken bayanan sirri na cikin gida kazalika sai sashen binciken bayanan sirri na soja wato dia kafin ya bar mulki a shekarar 1993 janar barmasi gida ya naɗa chief albert k hospital daga bisani brigadier janar halira akili ya jagoranci hukumar duk da ayyukan hukumar na ne bayananta sun shiga kafafen labaru a shekarar 2017 lokacin da hukumar efcc karkashin ibrahim magu ta kama wasu kuɗi fiye da dala miliyan 43 a wani gida da ke Osborn Tower Ikoyi a jihar Legas. Da aka danganta da tsohon shugaban hukumar Ayo da hakan ya yi sanadiyar kujerarsa. Inda shugaba Buhari a 2018 ya naɗa shugaban hukumar mai ci yanzu Ahmed Rufa'i Abbakar. Kofar shirin ciki da gaskiya na buɗe ga duk wanda ya san inda Abbakar Sadiq yake ko abin da ya same shi. Tunda hukumar NIA ta ce jami'inta ba shi da wata alaƙa da ɓacewar matashin. Za mu ci gaba da biyar wannan batu tare da kawo muku bayanan abin da suka faru. Yanzu amadadin Nasiru Adamele Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar da hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum. Madalla a gaida da Hashin Gumel yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. wasu sansanoni goma sha hudu waɗanda Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka suka yi amfani da su tare a yankin Darfur na ƙasar Sudan a tsawon shekaru goma sha uku yanzu sun koma ƙarƙashin ikon ƙasar Sudan kuma mazauna yankin za su ci gajiyarsu. Ofishin jakadancin Amurka da ke Afghanistan ya faɗa wa ƙasar cewa Amurka ba ta da niyyar rufe ofishin jakadancinta a daidai lokacin da ake kara samun hare-haren 'yan kungiyar taliban a duk faɗin ƙasar a daidai lokacin da sojojin ƙawance da amurka ke jagoranta ke gabda kammala ficewa daga ƙasar. Kasar Pakistan ta faɗa a jiya Lahadi cewar tana da tabbatattun hujjoji da bayanan sirri da ke alakanta kishiyarta indiya da wani harin bom da aka kai da mota wanda ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu 22. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi. za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Cuba Hero da ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.